Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da waraka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mu ta muradin zuciya ce. Kamar kullum yau ma ga mu dauke muku da sabon littafi mai suna Bakar rana wanda ni ma ba zan jagoranci karanto muku sai ku kasance tare da mu domin jin darasin da ya zo mana da shi. Masu sauraro kada ku manta a kullum ne muna ƙara tunatar da ku da ku rika danna mana subscribe da liking da kuma sharing da comment domin samun sabbin shirye shiryen mu da zarar mun daura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bakar rana tashi na ɗaya. Zafin rana ake koɗawa mai wurin fassara da misali wanda har ta kai kawo mutane ba sa iya gudanar da harkokin su na yau da kullum har sai sanyi la'asar ya to haka ma ranar yau ta kasance sanyi la'asar ya to lakwas bishiyoyi sun fara kaɗawa mutane sun fara sakewa masu zama ƙasan bishiyoyi sun baje suna firar duniya kuma labarin su ne yau ya raja ne akan yaushe rabo da zafi irin wannan wasu na faɗa an yi kwatankwacin zafin a saudiya wanda ya sanadiyar mutuwar biliyoyin rayuka hakika ko a nan najeriya da ana lissafa da tabbas rayukan za su yi muni duk da ma ana yaba ƙoƙarin gwamnatin tarayya da na jiha da ƙungiyar likitoci da ta duniya da masu haƙƙi akan harkokin lafiya akan yadda suke wayar da kai da taimakon gaggawa idan buƙatar hakan ta taso amma a gefen munawar ba haka abin yake ba bai da tabbacin wani yanayi ne ake ciki domin mahaifinsa ya masa gayyar bakin ciki a lokacin da yake tsaka da farin ciki a rayuwarsa lokacin da ya kamata a ce ya mori sa lokacin aka yi ginin bakin ciki a zuciyarsa baya jin komai sai ɗaci yau rana ce mafi baki da muni gare sa a lokacin da ya zo isar da sakon zuciyarsa a lokacin kaddararsa ta sa shi kuka abinda baya zato bare tsammani yau duk musulancin da gaye da rashin yadda sun kawara a duniyarsa ba abin da yake zariya da birgima a duniyar zuciyarsa kalaman abba kasan tiles yake reto ya kulle ɗakin yana baya motsin kirki domin rikicin da ke rayuwarsa ya girma tunaninsa a wannan yanayin ahmad ya shigo ya firgita ganin ganin munawar akan tiles yana birgima cikin sanyi da rawar murya ya ce munawar mai ke faruwa idanunsa da ke limshe ya bude jin muryar ahmad sun yi kaduwa mai fuskar hankali domin za ka iya rantsuwa idan kwalla ta ba taɓaro idanuwansa to tabbas jini ne hannu ya biko wa ahmad alamar ya ɗago shi haka kuwa aka yi cikin murya mai mai zafin mai feshin zafi ya ce ahmad abba na son zaluntar rayuwata yana son cutar da ni ahmad hmm. Mm, amma watakila bai san aibu na bane ba shi yasa yake ganin idan ya bani umarni ya cimma burinsa raba ni da karat tsama tamkar zare raina ne alhalin akwai rayuwa tare da ni munawar ka yi min bayani yadda zan fahimta ban gane raba ka da kairat ba ba za ka gane ba ahmad ba za ka gane ba domin wannan abun kunya ne gare ni a ce na auri yar ciki na kuma ko yar cikin nawa yar ƙauye kuma ko yar ƙauye ba gidajiya kuma ko ba gidajiya ma yar matsiyata hmm, ahmad wallahi ko da mafarki ne ya ziyarci kwakwalwata zan auri 'yar ƙauye zan ajiye shi a gefen iblis dip fahimtar ahmad ta dauke tunanin tunaninsa ya jagore ya kasa me zai ce da munawar don kwantar masa da hankali ko sarai ya san ya gane yarinyar da ake neman lakabawa munawar kuma muddin ita ce tunanin sa ke bashi zaben da abba ya yi wa munawar a zahirin gaskiya ya cuce shi duk wannan tinkin yayi yi shi ne al. a daƙiƙun da ba za su gaza biyar ba ya saki gwaron numfashi tare da lasa baki ya ce munawar baka da ja domin hukuncin iyaye no ahmad no wallahi ko da ba ita ba ce abba ke rufi na zan yi jayayya da shi a wannan karin domin sauran matan duk na ɗauke su tarkace karat kawai nake gani na amince ma na cewa mace ce ba zan dakatar da kai yanzu ba munawar sai dai take my advice ka ba abin a sannu because i know abba baya cewa ya sake cewa a'a wani malalacin kallon mu na ya aiko mu Ahmad tare da cewa a wannan karan zai ce ihi ya ce a'a Ahmad domin ba zan yi biyayya ga auren ba bagidajiya ba ko da ko zan karar da ƴaƴana a titi da karfi Ahmad ya ɗaga hannu tare da cewa listin mu nawar idan kaya kai ya bata bai kamata hankali ya bata ba murmushi yayi wanda ya fi kuka ciwo tare da cewa Ahmad da ido na wasu sakanni sannan wata zazzafar kwalla ta malalo a gefen idaniyarsa ta hagu cikin muryar kuka da tausayi ya ce you are right ahmad ka faɗa abin da ranka ya so faɗa domin dafin ciwon na zaune ne a zuciyar manawar ba ta ahmad ba you, misunderstand Munawar san ba son zuciyata na faɗa ba kawai ina so ka ba hankali duk son da ka yi wa wani bai kai darajar iyaye ba su ne za su so ka ko yaya ka zamo ba za su taɓa juya ma baya ba za su kyautata ma ko da kai ba bai godewa ba ne ba shi yasa na ce ka ba a sannu ka sa Allah shi zai jibanci al'amarinka ni ko kai ba mu isa mu goge abin da Allah ba ya zana ba bai jira me zai fito harshen mu nawar ba ya fice karab suka yi karo da amma a rikice ta ce Ahmad ya yi magana ko har yanzu Muryarsa ba daɗin magana ya ce amma ki sa baki abba ya janye ra'ayinsa wannan hukuncin ya yi tsauri da yawa cikin kaushi ta ce Ahmad kwantar da hankalinku but wallahi idan har zuciyata na harba jini daidai ba zan amince da wannan gurguwar shawarar tashi ba domin zancen banza yake yi cikin taushi da ladabi Ahmad ya ce ni zan koma amma Allah ka daidaita mana komai cikin nasara ya tafi haka wannan yau ya kasance bai kirin kamar da gaske mutuwa akai har salisilin dare ya kama sai dai abba ba abin da ya dame shi ya dai dauki fushin su a matsayin shirme bayan wayewar gari amma bata shiga sashen sa ba shi kuma bai neme ta ba asali ma harkar takardunsa ke gabansa a cike da cin magani amma ta shigo ɗakin kallo ɗaya zaka mata kasan tana buƙatar bacci abinka da wanda ya saba da hutu har ta zo ta zauna gefen gadon da yake zaune saboda jarumta irin ta mazan jiya bai ma san tana zaune gurin ba amma kiris take jira ta fashe ruwan maganganun da suka dame ta da ta da taka masa birki akan kudurinsa na aura wa mi tsitsiyar yarinya kuma wadda ta bautu da aikin ƙauye tare da ɗaukar alwashin sai bayan ranta za ta haɗa zuri'a da yarinyar da ta zo a bakin littafi wannan tunanin a zuciyarta kawai suke reto ba tare da arzikin fita sarari ba jin ya yi banza da ita ta ce abba munawar a takaice kallon ta tare da cewa yaya dai cike da jin kai da hauka irin ta mata mata ta ce a gaskiya bana goyon wannan shawarar taka domin maganar gaskiya kana neman zaluntar yaron nan cikin tsawa ce ki tsaya matsayinki kar ki shigo hurumin da ba naki ba kuma zakewar ki kina nema ta yi yawa bugu da ƙari ina mai maki albishir abinda zai tada auren munawar da jalila gawa ta ko ta munawar bot muddin muna samun ni'imar numfashi muna fitarwa ki sanya aure sai inga sai in kaddara ta rusa auren murmushi zai tare da cewa idan kuwa haka ne kai kuskure domin wallahi ba zan bari a cutar da shi ba ko da ko shine sirar ajali na abban mu nawar amma kirikiri zaka bi son zuciyarka ga wanda yaro ke so a ce a'a kuma saboda rashin adalci ga mata nan da suka mallaki asalin kyau yan boko ƴaƴan masu tashi ka rasa matar aura masa sai wadda ta zo a bakin littafi kai ko kunya baka ji ganin duk mai mai tashin kuɗi da martaba biro auren ƙwarya tafi ƙwarya yake yi ma 'ya'yansa amma tas tas abba ya tsaye da kalmar da ta taso fito da ta so fita sarari tare da cewa ni ba zan yi auren ƙwarya tafi ƙwaryar ba auren ƙwarya ta gari shine zaɓi na ga ɗana kuma ki sani maganar ta da auren nan tamkar da datsewar igiyoyin auren ki ne ki kiyaye ni fu ya ja riga ya fita cike da jin haushi da takaicin Abba munawar ta ce mu zuba mu gani amma wallahi sai bayan raina tare da baro ɗakin ita ma kai tsaye ta ɗakin munawar dirshan yake zaune ƙasa kansa cikin kafafunsa wanda ta sha jinin jikinta haka ya kwana cikin kaduwa da jimami ta fada ta dafa kafadarsa tare da kiran sunansa munawar aslale dagowa ya idansa cike da ishin bacci cikin rawar murya da sarkewa ya ce amma bai kamata na rayu ba bai kamata na kai ina numfashi ba Hmm, amma bai kamata a kaddara ta biyo min wannan hanyar ba ya ƙara shi maganar cikin rishin kuka kallonsa ta yi ina da ƙiƙu tare da cewa munawar ba zan taɓa bari ka auri wadda yake ikirari ba zabin ka shine nawa ka sanya a ranka ina tare da kai hannunta ya riko duka biyu tare da cewa amma ki kai kukanki ga Allah ya mallaka min kairat domin ita ce zaɓin ruhina ba zan iya rayuwa babu kairat ba amma ita ce bugun numfashi na hannu ta kai tare da shafa sumar kansa kamar ƙaramin yaro ta ce aurenka da kairat ba gudu ba ja da baya sannan ta ja hannunsa tamkar yaron da aka raba da nono jiya ba ta zame ba ko ina da shi ba sai wani kasaitaccen ban daki da ya gama tsaruwa da kyau sannan ta ce kai wanka ka fito ina jiran ka kaji yaro na tana masa lallausan murmushi haka kuwa aka yi bai mintuna goma ba ya fito da jallabiya fuskarsa har ta soma zirmawa sannan ta dube shi tare da sakar masa murmushi mai sirri ta ce zo ka sha ruwa ka je ka gana da kairar ɗinka domin na sani tana da buƙatar jin labarinka bai musa ba ya zo gab da ita ya zauna tare da murɗa wuyansa zuwa kafaɗarta ya jawo hannunta ya ce amma kin ji abin da zuciya take cewa lumshe idanta ta domin raɗaɗin zafin so sha'aninsa ya fi gaban ananata sannan ta ce na sani munawar bugun numfashin kakai da take faɗa a fili ya ce amma da yawa nake son kairat fa hmm. na sani kuma zaka mallaka zaka mallake ta tare da kafa pure milk a bakinsa ba laifi ya sha duk da ba wani ɗanɗano sai don hana kukan hanji bayan shuɗewar mintuna biyar da suka yi shiru ya miƙe tare da cewa amma zan je na ga dukkan harkan ki min fatan nasara cike da sakin fuska ta ce je kana tare da addu'a ta munawar haka ya tafi cike da jin karfin jikinsa sai yake gani kamar ma an ba shi kairar dodar ya miƙe titin da zai sadaka da Junaid Road wani katafaren hotel ya nufa mai dauke da kalmomi manya-manya da zai saka ka gano sunan da wuri tare da yalla haske a inda mazaunin kalmomin ya bayyana giginya hotel hotel ne na alfarma da morar rayuwar yan manya masu faɗa aji ke da ikon shigarsa bai wani bata lokaci ba ya tura hancin motarsa ciki kira bmw bayan fakin da ya yi sai da ya ɓata mintuna biyar zuwa shida sannan ya fito kallonsa ya kai ga inda yake muradin kallo kuma abin da yake tsammanin hangowa shi ya hango cikin zakuwa ya nufi hall ɗin da idansa suka yi tozali da abin da yake muradin gani mace ɗaya ce jal zaune a katafaren hall ɗin cikin shiga ta mutanen turai riga ce farasal wadda ba ba buƙatar sa mata Brazil kasancewar dirin nonuwan da shef sun fi amsar rigar ba da Brazil ba takalmin kafarta fari sai kanta da ya sha gyara gwanin kyau da tsari barasa mai kyau da tsada barasa mai kyau da tsada ce da wanke koda a gabanta bata zuba a dogon kwab ɗin da ke gabanta ba also yanayin zaman darasin sakin fuskarta zai tabbatar ma tana da damuwa a hankali ya dinga takawa bai zame ko ina ba sai inda matashiyar budurwa ke zane cikin wata dasasshiyar murya ya ce darkan frigid ya juyo inda cike da kwalla cikin muryar shagaba da sigar kisa ta ce my really what is wrong jiya da yau laikan ka up kwafaye da ido tare da jawo ta jikinsa sannan ya sama ya sama masu gurin zama yana shafa sumarkanta ya ce darkan dagowa ta idanta kamar ba ba buɗe ba ta ce mariri me yasa kai nesa da ni bayan ka sani saboda kai kawai nake zama Najeriya shiru yayi na wasu lokuta bai ce komai ba tashi ta zaune tare da jan hannunsa suka yi ciki bayan sai shiga mazauni ta yi wa kanta a kirjinsa sannan ta lalubo yatsarsa ta kafe shi da idonta masu narka da zuciyar manawar ya manta da komai cikin siga murya mai cike da karaya ta ce marili waya taba min kai jikina na bani ba lafiya gauran numfashi saki tare da cewa kaddara darkan kaddara marili ita wani wace irin kaddara ce haka da har za ta sanadiyar zubta kwallar muradin raina tana tura harshen ta akan kwayar idaniyarsa don ganin ta da malalar ruwan da ke mararin fitowa duk da cewa ana ririta su don ganin basu baro Kirimla gland ba sannan ta ce can ƙasa makoshinta marily stop crime please ba zan jura ba ta ƙarashe cikin kuka shafa idanuwanta tare da magana cikin rishin kuka jiya ta kasance bakar rana da ta jiyar da kunnuwa na mummunan labarin da bai yi min halacci ba kasancewar numfashina bai daina bugawa a lokacin da saƙon ke isa a kwakwalwata ba rana ce da duk ta zagayo wajibi ne na zubta hawaye domin zunubanta sun yi muni a tarihin rayuwata ita ce ranar da komai girman alkhairi ya shigo min ba zan wuni mai farin ciki ba da ƙyar ta ce wannan wani irin labari ne haka da ya jera tarin tsana da neman tarwatsewar tunaninka marili kallanta ya tare da cewa wai aure za a yi min kuma ba da ke ba kairat das das zuciyar kairat ta buga a jere hakoranta har haduwa suke yi da ƙyar ta ce marili dai daidai jijiyoyin da ke aiko sako suka aiko min cikin rashin kuzari ya ce na fi ki jin maganar darkar sai dai ba ta da mazauni a gurbin zuciyata domin na riga da na mutu da niyyar bauta bautawa kairat kallonsa ta idansa idan ta jagab da kwalla ta ce marili kai ne rayuwata Wata ban san me yasa kaddara za ta bijiro da wannan maganar ba kai na ga ba karamin yaro bare ba ka san me ya dace da kai domin ba namiji ba ko mace ganganci ne a ce an nema mata miji dargan ki shiru jikina na bani ke ce uwar ƴaƴana ki shiru jikina na bani ke ce uwar ƴaƴana kuma ba zan yi dogon jinkiri ba watan nan mai shigewa shagalin auren mu zai fara duk da yanayi da take bai hana ta murmushi ba martani ya maida nata tare da cewa ya jikin naki rikicin da ke rayuwata ne ya hana na ji lafiyar jikin naki bakar ranar jiya cike da jan aji da shashekar kuka ta ce na ji sauki lumsa ido ya yi tare da jahuta jikinsa ya raɗa a kunnen a miyar labari sai da ta wani marmara ido ta ce kai ne labari na amma kuma ne faɗa min in ji yau zuciyata cike take da tsoro ta tsare ta yi da ido tare da cewa don tuwo ridar kan babu abin da zai raba ni da ke domin ke ce duniya ta ke kaɗai zuciyata ta bawa soyayyar gaskiya murmushi ta saki mai sauti ta ce i love you kiss ya bama a gefen nonanta da ya wani ya wani murjewa cikin riya kamar don shi aka buga ta a fili ta saki wata yar tsuwa mai nuna alamar jin daɗi tare da cewa a shagwabe ɗauki hannunka ba na so me yasa ya raɗa mata mana ke alamar ciwo oh ke kam kamar mai sabon ciki kullum ciwo zumburo baki tai ta ce hmm, sai an kai kaman cikin la la la rufa mu asiri yaushe ma na dawo Najeriya to wake da penis din yi min ciki bayan kai cike da so yace babu haka suka kasance cike da farantawa juna rai har lokacin fitar su hotel din yayi kowa ya nufi gida cike da zakuwa da muradin zaman su tare kan su isa kai isa bari mu juwa ce ce kai a takaice Karat ya ce ga Alhaji Sanusi dan Boko mutum ne da ya san daraja biyu da girmama shi. Rayuwar Turai da Boko ita ya zaba wa kansa. Shi yasa ya yi wa kansa tsarin haihuwa ɗaya jal tunda aka haifi Karat ya je ya yi bastomic wanda a tarihi ba a fiye samun namiji biyar da ya yi ta from 19 1961 ba to yanzu ba but shi saboda son duniya da rashin yadda da tsufa yayi shi sa ya ba makarar ɗancinta abinda ta so mai kyau ne ko akasin sa shi za ta yi san ba ta san wahalar duniya ba ba ta san kwaba ko hantara ba abu ɗaya ta sani shi ne duk abu da ta ga dama shi take yi karat kenan a takaice bayan isar munawar gida kwakwalwarsa ta hargitse da fitina sakamakon tozari da idonsa da suka yi da to ma sauraro anan za mu dakata Imami ba ke muku fatan alkhairi a koda yaushe.